An kashe mutane biyu an yi garkuwa da mutane hudu a ayarin ɗan takarar gwamna. Alfijir ta rawaito 'yan bindiga sun kai wa tawagar ɗan takarar gwamnan Cross River PRP Dr. Usaini Usaini hari inda suka kashe mutane biyu tare da yin garkuwa da wasu hudu kan titin tarayya na Kalabar Ikom. An tattaro cewa harin ya kasance mafi muni tare da kashe matafiya biyu akan hanyar Betin da ke karamar hukumar Biyasi. Wani ganau ya ce da misalin karfe uku na rana 'yan bindigar sun kwashe kwace wani shashi na hanyar da ba jami'an tsaro inda suka rika harbin tayoyin ababen hawa. 'Yan bindigar sun raba kansu gida biyu domin tabbatar da cewa waɗanda abin ya shafa ba su tsira ba. A cewar wani gano 'yan bindigar sun yi wa ayarin motocin da suka taho daga kalabar kwantan bauna inda nan take suka buɗe wuta tare da kashe mutane biyu a cikin lamarin tare da lallasa wasu hudu. 'Yan bindigar sun kuma kai hari kan motar da ke ɗauke da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PRP Dr. Usaini Usaini inda suka yi ta harbi da bindiga sun raunata ɗaya daga cikin direbobin tare da jikkata wasu da dama. Usaini yana kan hanyarsa ta zuwa mahaifarsa a garin Niko tare da ɗan takarar mataimakin gwamna da sauran 'yan jam'iyyar da magoya bayansa da yake tabbatar da faruwar lamarin. Kwamishinan 'yan sandan jihar Cross River Sula Balarabe ya ce 'yan bindigar da ake kyautata zaton masu garkuwa da mutane ne sun yi wa wata farar mota ƙirar Ford mai lamba AAA 41 AQ kwanton bauna da misalin karfe uku da arba'in da biyar na yammacin ranar juma'a a kan titin betin na babbar hanyar ikom kalabar a ranar juma'a sun buɗewa wa motar wuta inda suka kashe mutane biyu ba a tantance ba sannan suka yi awon gaba da wasu uku motar da suka kashe mutane biyu a ciki tana da mutane bakwai ciki har da 'yan sanda biyu acp ibobasi da inspector iburo wanda ya tsere kuma ya yi kira da a kawo masa ɗauki balarabe ya ce nan da nan aka aiki da wata tawagar zuwa yankin kuma kawo yanzu an ceto mutane uku da suka hada da barista Egbe Yuro, Art Chelsea da kuma Victor akban dukkansu 'yan PRP. Ƙarshen rahoton kenan. Sumayya Awal Eti, jakadiya daga Suda TV Kano. Ku biyo mu domin samun